Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mutala ta Al'amin Sokoto TV da gidan mu Arewa da kuma sauran tashoshin mu na yada al'adun gargajiya. To barka kowa da wannan lokaci da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na al'adun mu na gado. Shirin al'adun mu na gado shiri ne da kan tattauna da shahararru kuma 'yan wasa da sun kai fice ta fannoni da dama. Kama daga tauri, dambe, kokowa, sharu, langa da dai sauran wasannin mu na gargajiya. Yau ga mun sake dawowa cikin garin birnin Kebbi kuma ina tare da shahararren dan wasan taurin nan ko in ce matashin dan wasan tauri wato baban gida a galgala birnin Kebbi baban gida muna baka barka da zuwa cikin shi wannan shiri. Barka To bayan hirarraki da an ka gabatar da kai So akwai tambayoyi, akwai ƙalubale, akwai kuma abubuwa da dama da sun ka biyo baya. Na san wasu an kira ka, wasu ba a kira ka ba. Amma abin da an ka yawan kira na shi ne, mm. an ce yaren Bello Turji sun kashe ka. Saboda ka yi magana ka yi ma ka ce za ka kamo shi. Duniya ta ɗauka cewa dalilin maganan nan da ka yi, yara ne sun yi postin sun ce ai sun kashe yaron Hassan na Maroko. Mm. to tun daga ni gaka, sai ka sake gabatar da kanka ka faɗa musu gaka, in kai in fatalwa ce in kai ɗin ne kai musu bayani gaskiya <laughs> eh assalamu alaikum jama'ar duniya hmm. na baban gida a galgala hmm. gaskiya bayanin da sun ka ce wai sun kashe ni gaskiya ba haka nan na ba na'am ban san da wannan bayani ba ina nan rayi hmm. lahiya lau iyaka dai ai sakon bai ko kai ga gwamnati ba har yanzu wai har yanzu ka a'a har yanzu bai kai ga gwamnati ba to ina sa hanya bai kai ba gaskiya a baban gida galgala akwai wani wanda ya kira ni daga ko bodar ina ne ya ce to gashi ga sojojin Najeriya zai na son ya bada lamba <laughs> lamba ka misali ya hada ka da sojoji tun da ka ce zaka iya kamo Bello Turji ni ce a'a a wannan magana in kuna son ku yi baban gida a galgala yana birnin Kebbi tashi kuje ku same shi da kun haɗe shi guda ne shin wannan magana da ka yi da kuma irin abubuwan da sun ka jawo bai sa ka yi laushi kan magana ka na cewa sai ka kama bello turji ba <clears throat> ai ni har gobe shirye nake da wannan magana ina jiran sarkin gwandu eh. ya gayyace ni an mm. kai suna na rubuce da takarda da komi mm. mun tai tare da kiringi mm. da ya'u an kai takarda to muna jiran sarki ya kira ni ne don ya ce zai yi magana da ministan tsaro hmm. in su yi magana da ministan tsaro ya anshi koke na hmm. shirye nake koyaushe wallahi yanzu wai abin ya ma girma har ka rubuta takarda ga masarautar gwando cewa kana son a baka dama yanzu yi a hukumance kenan tun Hassan na Maroko ya rubuta min takarda ya kai gidan sarkin gwando ga yakin gawa yanzu baban gida gargala ya yi zahi tsakanin ku irin firan ku yan taure da yan sa kai da su an samu nasarar ma kashe wasu barayi ba ka ganin yadda sun ka ɗauko zahi yanzu fuskanta su gari ka wani babban kalubale <laughs> ai duk wanda bai da gaskiya Allah bai bashi nasara na'am ko shi awa in dai bai da gaskiya Allah bai bashi nasara wanda kanga an samu nasarar su haka mu ma Allah zai mu nasarar su mu yi musu kulli kullun kubura wallahi to akwai wani wanda ya ce idan za a irin wannan tahiya ba su baban gida a galgala ya kamata a nema ba mm. su ya kamata a nema saboda kasancewar baban gida a galgala ba masani daji ba ne bai sai daurin daji ba ko ba ma farautan ma ba ka yi da wannan shi ya kawo ni gabar da shin ka ji wannan magana ko baka ji ta ba tunda yanzu abu ne na social media duk duniya an kasa abu in kai magana duniya za ta je an ce baka farauta baban gida da gaske ne mm, gaskiya na ji Na ji. hirar da ake yi da shi mutane sun ce min dan jiya kuma na jiya to ai ka san wadan mutum yake hmm. wani zai labawa da wani don shi suna hmm. ni kawai abin da na ɗauki magana ta yi wai don shi suna na yassa sani amma ai duk duniya ta san maharauci nake ai baka eh, taura eh, haka dai sai ka eh, ƙwarai da gaske to an ce ma kai kanka da kai magana akan bello turjin ma neman suna ne abinda ma mutane suke comment cewa ai ka kun san inda yake bai kamata in za ku shiga daji farauta ba sai an ba da izini ba kuka shirya farauta ku ku tafi neman suna ne kake kan bello turji sannan ni abin da ya ban mamaki duk wanda ya magana kan bello turji bello turji kan yi bidiyo ya, ya mai san mai a martani na ga kai bai taba mai san ma martani ba <laughs> ya lamari ya lamarin yake wuri ka mai da martani ina jira ne shi shi bai ma ga huskar da zai mai da maka martani ba shi mai suwa ban ma son shi mai suwa shiga ya min ɗai inda yake shiga ya min wani waje shi ka son mu haɗu da shi shiga ikon Allah shi nika bukata shiga ya min wani daji na ya ka son mu haɗu da shi hmm. shiga ni kuma da ya ce maka dajin ka za ka zo za ka je shi ɗaya nika jira wata kan kaji na faɗa ma nan mutane eh. da ba ko bataliya ba ka dai san rundunar da agaran ko eh. an shirya wata wasa shekaran jiya birnin Kebbi da runduna ta hito mutane na yan gaya ma suka hito hmm. duk gari ma ɗaukar suka yi ai ta hiya na zamu yi can na'am da aka ce musu ai wajen wasa zamu hmm. to wayannan runduna ni dubban wai doke da su zamu na kama bello dan maluki guda shi da mu Najeriya shi shi ne yake hala shi da yake mana ai duk wanda tare da shi baya ne hiki hmm. ai shi na yau in yace ai shi na za a yi kwarai da gaske shi zai ba da direction inda za ana yi banna kaga wanda duk a haka nan dan mahaluki guda a ce ya buwaye gwamnati hmm. ƙarya na ƙarya na kawai yanzu kai dama dai haka jira ina nan wannan bakatawa mu dawo kan shi magana farauta da ake cewa ba ka farauta bakin ka ta cikin gari ce taurinka na cikin gari ne in ana maganan nan ta da turji barazana ce shin ka taba zuwa farauta baban gida ka yi farauta yi ebola da na ce wajen harauta ban ko ci shi wajen ta tauraba duniya ka shan wahala wurin wurin wurin wurin wurin harauta su ina ɗaya to ba mu labarin harautar da ka taba zuwa mu ji banin da ka ci saboda shi wancan mai cewa ba ka zuwa harauta don ya ji ya sani ba eh ya sani eh ko da na ci wannan harauta kila bai kusa hanya wannan hanya ba hmm. mun tiyo ta harauta yan gaya ma da nan hmm. da birnin kebe gwammakate ina zance ma ƙasa sai da muka yi tahiya sai da ƙahon mu ta ƙabi ta kwashi hmm. akan bonan tahiya muna tahiya cikin daji in gaya ma ana ce magarin nan baka ne hmm. cikin bakana muka shiga can muka yi wannan harauta hmm. in gaya ma akwai inda muka je sa'in ruwa naira hamsin akwai inda muka ta yi babu ruwa sai ka jaye masu aikin manjan nan mata wallahi sai ka jaye su ka ɗibi ruwa ka sha ka ba karnunka wani irin buna abin sani wani farauta farauta kuma yan zaruntaka na na ya zaruntaka mun ce kebe wanda duk a ya sani hmm. wannan farauta ni na fara kama nama duk kebe state ranan nan babu wani wanda ya kama nama yan badi ba har gara Allah ya wani to farauta bina na hmm. gaskiya ni ban doki wannan magana da yi kai dai yana son suna ɗaina. Hmm. amma ba wai don zaron taka na ba in Allah ya ce kaina na kai na amma wannan harauta wannan magana da kai ba ta hana min wani duk abubuwan na tashi gaskiya kamar hujjar da ya kawo ce maharauci da ma'abuci shiga daji shi ya san hanyoyi shi ya san yadda aka shiga daji su sun ka san yadda aka kullin daji in ma ya walwale Su ke iya gane ya walwale to wai wannan ilimi in baka da shi baka iya fuskantar turji ka yarda da wannan magana ka yarda da wannan magana ba ai shi abin da ya sani hmm. baki abin da ya sani kenan hmm. don ya san wani abu wani baki ne abin da ya sani kenan bayewa hmm. shi dai ya tsaya akan kila kare garai haka bari shi shiga daji shi kulli daji naman daji shi biyo shi kan mai wani ko can abin da yake hasashe kawai hmm. shi cutan wani hmm. wanga ko a za a iya samu abin da zai hmm. kare kai ne wannan gaskiya ne don haka wannan magana gaskiya ba daidai ta ba gaskiya ne ba gaskiya na ba to haka ne baban gida bari mu dawo kan irin wasannin da an kai yan kwanakin ga an shirya taro za a yi wasa akan ramaka duk da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nashi iko wannan lokaci ruwa sun zo amma dai an taɓa wasanni Ah, ita wannan wasa shin dama wai da niyyar me an ka shirya ta? Me an makasudin shirya ita wannan wasa? Saboda mutane sun yi ta tambaya ta to tunda an yi ruwa. Mm. Akwai yiwuwar za a sake yin wasan nan ko kuma daga ita an ruhe. Mm, gaskiya wasa don tun lokacin da aka yi wasa Kowhin da Allah ya ban nasara, mm. to ba a sake wata wasa cikin birnin Kebbi wadda a wata ba wasa babba ba. Mm. da lokacin na ana ana shirye-shirye aka ce sai an yi bukin wannan <laughs> koshi wanda ka ce an gwada ma duniya shi sannan mm. za a ci gaba da wasanni mm. da lokacin nan aka hada wannan wasa ta kowa shiga kohin an ka fito da lokacin nan sai an ka ce to bari a tara duk mutane masoya na da har makiya ma a yi gidauniya a gani yaya lamarin yake wannan gaskiya ne ita a gidauniyar da an ka yi ta wannan kohi da yake an yi ruwa ranar nan ba a ma yi abubuwa yadda an kasu ba akwai yiwuwar sake ta ko shi kenan bakin abin da Allah ya ci da kai kenan an tsaya haka na gaskiya da wahala don duk eh. abin da aka so Allah ya ba su a ruwa dai na ba mu hana Allah iko ne kwarai da gaske sannan duk wata gudunmuwa da wasu manya za su bai babu wanda bai kawo mana gudunmuwa ba na'am gudunmuwa na samu gudunmuwa over to baban gida kowa ya samu ɗaukaka bai rasa ƙalubale na ɓangarori na waɗanda mutanen da za su adawa da shi. Mm. Abin da na lura ga wasan nan kusan in ce duk wani ɗan wasa wanda ya ansa suna ne ɗan wasa ya taho wurin nan da mai adawa mm. da wanda a ɓangaren ka da wanda ma wasu ma 'yan wasan amma daɗe ba a gane su ba. Mm. Baban gidan me ke kawo irin wannan a haɗin kai lokacin wasa ta tauri. Kaga wanda ka adawa da kai yau bikinka ya tashi ya taho. Me ka kawo irin waɗannan abubuwa? me ka fuskanta mm, ai na gaya ma wancan hira da muka yi da kai mm, baya mm. da akwai su babu wannan haɗin kai amma yanzu da sun ka san babu wani wanda ka iya yi sai Allah haka ne babu wani hasumi tsakanina da duk wani ɗan taurin da ake da har bayan kebi gaskiya ne yanzu mun koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ah, yanzu kana ai wagga magana ka san yanta da kai tunda ko kanka ka san kuna da bangarori wasu ba su zuwa wasan wasu wasu ba su zuwa wasan ah, wasu ka san na sani cikin kungiyar mu ah, da shin ita kanta kungiya da ma akwai barka cikin ta awo mana ai kungiya kungiya akwai tawaye akwai gurguzu hmm. akwai 'yan iska ah, har da ƴan wasan dalma kowa da nashi ai oh shi yasa haka hada su wuri guda duka zage su da ƴan kungiyar ku da su kowa da nashi kowa da nashi matsayi <laughs> mu muna kungiyar mamman ɗaya yake Allah ya gawarta mishi. Amin ya rabbi. Ah, yanzu Basiru man ka jagoranta mm. ta da bandi Zakiru. Na'am. Shi sakataren kungiyar maharauta. Ka ka ce da ɗan wasa darma da ɗan wasa da 'yan taure daban, 'yan mm. wasa darma daban, ɗan mm. iska daban. kuma duk ka haɗa su ka zage su wai har yanzu baka bacin su ba ina na aka wannan baka don Allah misa haka bacin su wai wallahi ina na aka wannan baka misa haka bacin su sun bari su tai su ci magani eh aini ina zazahon ma mutum zuciya ne don ya tiye ci magani don koda gobe ah wa hirar da mun kai da kai kwarin ba kai ka ci ba ka cin magani ba kin ka yanzu babban ka sai abubuwan da ba a rasa ba amma ka a to ba baka cin ah. ice to ai ai tushen maganin tauri ai ice ne ba zo ba ko wanda ka ya rike wani bagiri mm. to ya gama da komi na'am amma yan baka rike gari ba kana cewa ba yanzu misali hmm. In ba a yamin wata allura hmm. wadda za ta hana in ci abinci ba hmm. ina cewa ban ci abinci to kaga kowa da irin baiwar da Allah ya bashi gaskiya ne baban gida cikin abubuwan da aka tattambaya ta cewa baban gida har yanzu wasan nan ta wa wulaƙanci ita ke baka jarraba sauran wasu wasanni wannan kala guda in ka taho ka bubbuga ta sai mutane suna buƙatar ka kirkiro musu da wani abu sabu su ma su rinka gani tunda masoyanka yanzu cikin duniya sun sun yawa miya amsar da zaka ba su kan wanga korafi da suke cewa ya kamata baban gida a ce ya ƙara kirkiro musu da wata wasa guda hmm, gaskiya hmm. masoya na iyaka su yi hankuri hmm. wani lokaci abin tahowa na yi wadda duk nika so in yi, haka Allah zai ban sa cikin ikon Allah ai ba koyaushe wai nika cewa wasa guda haka ba eh. ina da wasanni wa'inda ban da adadinsu. babu wasa da bai eh. iyaka dai ita wannan wasa eh. ita ta abba garan gaskiya ita abba kandamiya wadda wani dan tauri bai iya kwaikwayon ta hmm. shi yasa ban da wata wadda abba kandamiya hmm. in ba ita ba gaskiya ne duk wasu wasa yanzu na wuce wai in taho in yanka yuka hmm. ko wani abu na yara na wanda duk a ɗan ƙaramin yaro yanzu wanda zai taso a fara cin magani eh. shi za ka gani da yuka hmm. ko reza amma yanzu kai ka wuce wasan yuka sai dai yan ba yara baban gida a takaitawa za mu yi akwai wasa gagaruma da masarautar gwandu za ta shirya ta festival ban hmm. sani ba ko kun samu wannan labarin wannan wasat. an kawo mana takarda masha Allah to duk da an ce zagaye na farko hmm. kowa tashi ta hishe shi ne amma kuma akwai zagayen da duk wanda Allah ya kaddare kai karshe duk wanga zarge-zarge da ake ana cewa wasu ku suna gyaran karhe wasu suna mi wasu suna mi za a kawo muku karfan da ma ba ku san kalolin suna ba wani shiri ba bange da ka yi don fuskanta irin wayannan jama'a duk da duniya ta san ka yau in ka tankwari karhe ai ni da ma <laughs> ta nika jira ko ranar ta nika jiran ta taho ai shi a magana da kaje ina faɗin kowa ya san kowa kowa ya san kowa ah, wannan gaskiya ina jiran ranar ta ta yi ranar mm. tonon asiri yan tauri mm. to ita ta Allah zai kawo muna ba da nisa ba ranar ta nika son duniya ta hito wai baban gida zaka je wannan wasa wallahi shirye ni an na daya da list na haɗi ni an na daya da list a sani ni an na in ba ne ta wannan wasa ba ai ban ko nuna ma duniya na kai ba ni an na ɗaya da lis wallahi ina jira wannan rana ga yadda muka jin kashin kashin baban gida ma hakkar ruhan da ba ku taba ganin irin su ba za a kawo wurin nan duk abin da suka kawo kuma sun ce ba za a haɗi ma kala ƙarhen da za a kawo wurin nan ba sai dai mutum ya taho a runguma a ce ga sunan da izinin Allah da izinin Allah sai Allah ya ba mu nasara wajen nan in dai Allah na yi mhm. wallahi sai Allah ya ba mu nasara wajen nan sai ka je wajen kariya ka ƙarhi na mm. gaskiya ban da fargaba da shi ban da fargaba so da yawa ya kan yi alwashi irin wangana kan yan tauri sun shayar alwashi a taho mutum ya noke ko ya ce tahiya ta kama shi ko ya ce wasu abubuwa dai ga su nan dai da dillai da dama yanzu in ba a ga ban gida a galgala wurin nan ba <laughs> ya ya ya ya ya ya ya za ka kasancewa kan gaba a ganin wajen nan ba eh. kila rai ya yi hali ne eh ne kai da wahala ba mutuwa yanzu sai Allah ya cika min guri na na kawo wancan ɗaya iska da wahala Allah bai kashe ni yanzu sai Allah ya cika min guri na da izinin Allah hmm. sai na kama bello turji ko ina mutuwa bancin kai na ji wani ya yi wanga alwashi cikin hilin tauri shekaran jiya hmm. wurin wasan kama ba ma ah. wai wasan wani ba wurin wasan ka shi ma ya ce shi ma ya ce bai barin tauri sai ya kawo bello turji ga wuya kenan kun ƙara yawa abin abin ya fara zazafa in taurin mu kishi kishin mutum mm. da abubuwan da aka wa al'umman mu mm. shi ka sa dole duk wani dan taure da ya yarda da kai ne eh. to dole na hoye hito shi bani goyon bayan wa ga magana wa duk wani dan taure da kaji yana adawa mm. ko wani mahoroci da kaji ya ce wai ai ba ni addede in yi wannan zarun taka ba ban iya to ba kishi al'umma ya kaso ba Ko ban da wani abu da zai iya ya kamata shi goya min baya a te a samu wannan abu. Hmm. don a yadda al'umma cikin wannan matsala. Kwarai da gaske to akwai wasu shahararrun 'yan tauri da maharauta na yankin Yabo ta jihar Sokoto. su ma sun ce in an tashi tahiya ka taimaka ka faɗa musu za su rakka ka duk da kai kuma yanzu ka ce ba kasan wani ma taro ku tahi kai ba ku da yawa to su irin waɗanga da suke da irin taka zuciya da kishin cewa suna son a yi wannan abu da su mi za ka ce musu maharautan yabo waɗanda sun ka kira ni su hmm. sun san kansu. Ka san kowa da nashi shiri. Eh. Ni abin da na shirya. Hmm. Ni dai gehe na wanda duka so mu haɗe hmm. muna iya haɗewa daji ai daji gidan kowa na hmm. daji gidan kowa na su tarbo nan mu tarbo na Allah ya bamu nasara eh. amma ni dai tawaga ta ni ce ma eh. zan aje tawaga ta hmm. kawai dai na faɗa ma ya en nan shi a direba na daga shi sai manu kahiri na'am wanda zai kula muna da kayan muna da wani mai gidanmu wanda aka ce makiringi kawai ba su ba bamu da wani wanda tun wancan lokaci da kai magana shi ya ya ce ba zai je ba da abin da aka ce za a hada ka da shi mai ɗauka hoton maleli mm. duk abin da ya faru cikin dajin yana biya ko yana ɗauka shi ma ya ce ba zai je ba ba a ganin yanzu sun kare ma gwiwa gaskiya ya'u ya ce bai zuwa leli ya ce bai zuwa duk kan mutuwa na alƙali da kayayyaki ne zina ya je makka da makka ya so min kayayyakin kyamara don ɗina wannan program Allahu akbar. Zaka koyaushe alƙali wallahi nan buƙacin mu tai. Mm. Wallahi zai iza mu zai bada mota a kai mu kowane daji na. Ni dai gwamnati ina jiran ta. Na'am. Kina na nan haka yanzu ga sarkin Gwandu. Ta. Alhaji Ilyasu Bashar. Mm. Koyaushe ina jiran a kira ni a kai sako na can ga minista. To. za mu jira mu gani shin shi wannan koke na baban gida a galgala gwamnati ko ce masarauta za ta duba za ta bashi dama idan ta bashi dama kuma za mu taho mu gaya ma duniya masarauta ta ba baban gida a galgala dama kuma in lokacin da za su tafi daji mm. za mu zo mu ɗauki hoto amma ni dai ina gaba da ni za a je ba baban eh, gida ni za zan haɗa ku da leli ya je amma in ta ɓaci za mu je sai ta baci eh a bata ko abin da yasa ka ga leli mm. in ya ce bai zuwa to ta haya ta takama. Mm. abokin mutuwa na bai tsoron komi ka san ni dan gidan bala sarkin karman kajiji nake so duk ga abubuwa mun saba amma leli dai yanzu leli shi za shi a ce da bello oscar ko ba Hamman Makira to ya ba da sunayen da za a je da su baban gida mun gode da ka ba mu dama mun ka tattauna da kai cikin wannan shiri namu na al'adunmu na gado to kahin mu naɗe tabarma shiri za mu bakku da cikakken wasan da aka yi domin shi karrama baban gida a galgala da kuma yi mishi gidauniya ta musamman to sai ku kasance da wannan wasa ni al'amin sokoto nake cewa ku huta lafiya